الحمد لله الذي رفع بالعلم قدارا ودال السنة حسنا منيئا الحمد لله الذي رفع بالعلم قدارا ودال السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزانا حتى فلا يميل ماء الحوائج ولا يضطرب ماء الزجيج والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أدهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن سار على طريقهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana sha takwas ga watan shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da shi daga watan hudu shekara 2026 a wannan masallaci na tunawa da babban sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine masjidu abu ubaida da ke nan bypass masallacin da mutane suka fi sanansa da masallacin malam khamis al misiri inda muke gabatar da karatu cikin littafin al'alaƙatu na tashayyu'i wa tasawufi ardun wani ƙadu. wanda wannan shine majalisi a ajaba sai ba da amsa cewa wai haka kai tanka man ajaba an tauhidi bil ibarati fa huwa mulhidun don mutum da aka tambaye shi akan tauhidi ya ba da amsa da irin ibarar daga magarin mutane ke ba da amsa to mulhidi allubu kwaya sannan akwai allubun lubbi kwayar kwaya haka suke cewa to alƙishuru su sufaye alƙishuru bawo shi ne tauhidin gama gari to wannan tauhidin da suke cewa na gama gari shine kuma tauhidin da Allah yake aiko annabawa da shi wa ila madiyana akhahum shu'aiban qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru cewa abota ma Allah kar a hada kowa da Allah to kuma wannan shi suke kira tauhidin gama gari shi yasa wannan zan zo zan yi bayani nan gurin idan ya zo wajen maganan Abbas bin Ahmad ko Ahmad bin Ata'in al-Adami da ya makawo maganar shibili da makamantinsu. Wa man ashara ilaihi fa huwa wato sanawiyyin duk mutumin da ya ishara zuwa gare shi wannan mutumin bauta gunki yake. Wa man awma ilaihi fa huwa abid wa sanib. Ka gani wanda ya ishara zuwa gare shi mai bota gunki ne. wa man nataka bihi huwa ghafil wanda ya kurici da shi rakaman ne wa man sakata anhu fa huwa jahil wanda ya shiru akan sa to rafkanan wannan cikin kashful mahjub a a shafi na 526 mujalladi na biyu wa min aqwalihi aidan at-tauhid hijabul muwahhidin an jamalil ahdiyya wato hijabi ne dangane da masu kaɗai ta Allah a akan jamalan nan nan al'ahadiyya ka san waɗannan yaren ma su kaɗai da ka dinga jin a gurarensu su irin waɗannan abubuwa wa ƙuri yana cewa aidan man a ala zarratin min ilmi tauhidi duk mutumin da ya yi tsinkaye kan ƙwayar zarra na ilimin tauhidi hamala samawati wal ardina ala sha'aratin min dafnata ainihi ce zai ɗauki sammai bakwai da ƙasai bakwai akan gashin gefen idanunsa domin kaga tauhidin da muke magana shine kadai ta Allah kar a dashi da kuwa ku to ba shi suke magana ba wani tauhidi ne na daban kaga nan gurin jawahirul ma'ani ne ko bulugul amani ko imla'in shehu tijjani Allah ta'ala anhu tunda sun faɗa sun ce wai shehu tijjani ya ce shi wannan jawahirul ma'ani annabi ya ce littafin shi haka suka faɗa an gani littafin annabi haka suka ce to a wannan a shafi na sha hudu lokacin da ya zo yana fassara wa abu da rabbaka sai ce falmuradu biha izharun niyyati wa da an talab al Ka kabauta ma Allah abinda ake nufi wato bayyanar da niyya da kuma nisantar abinda ya shafi neman daukaka sai ya ce wa hiya isharatun ila fana'il abdi wannan nuni ne zuwa ga karewar bawa zatan wa wajen zati da sifa Wazalika, mujibul li khalqil qurbi wal istifa'i wannan yana abin da ya shafi zarewa na kusanci da kuma zaɓi wal izzu wal junu bi qawlihi wasdud waqtari to da ya gama wa'annan abubuwan da maganganun da ya baya tun daga fasabbi bi hamdi rabbika wa kun sajidin wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin yadai cewa fa yajibu alayka ayyuha al-wali al-ibtida'u bi rasulillahi fi dhalika huwa tibbu ilahi wa dawa'ur rabbani an gane sai ya ce wa ho muzilu lidik sadri alhasil min aqwalil aghriya wa ahwalil wa ahlil inkari wal wa dhalika li anna at-tarbiya huwa tanzihu ta'ala amma la yadiqu bi kamalihi bi alaihi ta'ala bil umur as-salbiyya to da ya gama magana sai ya zo nan gurin sai yake cewa wa kana junaydu rahimahullahu ta'ala ya ƙulu kasirar shibili. shi wannan shibili din da malam ya kawo a nan gurin shibili. to shi junaidu yadda suka kawo cikin jawahirin ma'ani wai da yawa yakan faɗa wa junaidu shi shibili shibili yakan ce wa junaidu la tafshi sirran lahi bainal mahdubina kakka yaɗa sirrin Allah tsakanin mahdubai saboda ka ni da ni da kai nan duk mahdubai ne sannan mun munkirai ne sai yake cewa wa kana ƙulu ya kasance yana cewa la bari li bai kamata ba ga wanda yake faƙiri ne ƙira'atu kutubin tauhidi karanta littattafan tauhidi alkhas tsantsa illa bainal musaddiƙina sai dai ya karanta littafin tauhidi tsakanin masu gaskata da ahli tariqa da mutanen tariqa wal musallimi da lahum da za su mika musu wuya sai ce wa Allah ya kafa husulul makti liman kadzabahum sannan wato liman kadzabahum kada ya ji tsoron faruwan abin da ya shafi kyama ga wanda ya karyata su wa kana yaqulu abu Turabil an-nakshabi radiyallahu anhu fi haqqil mahdubin min ahli al-inkari shi wannan abu turab an-nakshabi yana faɗa dangane da ma'abuta mahdubai da aka sha makance masu inkari yana cewa idan arifal qalbu idan zuciya isaba da al'ira da bujirewa anillahi dangane da Allah to sahibatul waqi'atu fi illahi zaka ga kuma mutum ya saba da afkawa cikin mutuncin waliyan Allah sai ya ce qultu sai na ce inda shi shehu da radiyallahu ta'ala anhu wa min huna daga nan ne akfa al-kamiluna kamilai wannan matsayi ne na tasawuf a cikinsu wanda za ka ji an ci mutum alkamil ne to daga nan ne alkamilu sai suka ɓoye min ahalis tsariki daga cikin ma'abuta tsarika alkalama sai suka ɓoye yin magana fi makamacin tauhidi khasa a cikin matsayi na tauhidi keɓantacce me yasa suka ɓoye a daina magana akan tauhidi keɓantacce shafaqatan ala ammatil muslimina saboda tausayawa ga magarin musulmi su fa annabawa ba su koyi maganar tauhidi ba fa balma hasali Allah ai tattara su yace wa ma arsalna min rasulin ba mu taba aiko wani manzo ba illa nuhu ilaihi annahu la ilaha illa ana sai da muka yi masa wahayi cewa ba abun bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wata'ala ba sannan warifan da kuma tausayawa bil mujadili min al ga waɗanda suke masu musu cikin mahjubai wa adaban da kuma ladabi ma a ashabi zalikal kalam tare da ma'abuta waɗannan zantukan min akabiril arifina daga cikin manya-manyan arifai sai yace fakanal junayd rahimahullahu la yatakallamu qasr junayd da dai bai yin magana fi ilmi tauhidi a cikin ilimin tauhidi illa fi qa'ar baitihi wato a gidan nashi ma sai a inda yake lungu ne ba a fili ba sannan za a zauna a yi maganar tauhidi ba a da an yi gulika abuwa ba darihi a cikin lungun gidan ma sai an samu ƙofofin gidan an kukkulle tukunna sannan waɗanda suke ciki ma sai an samu wani lungu an shige domin asalin ƙa'ar shine rami sai an samu wani guri an shige tukunna fakanal junaidu kaga bai yin magana wa ya akuzu mafatiha sannan ya karɓi kullun da aka kukulle gidan ya sa ta hata warkihi ƙarƙashin inda ya zauna wa yaqulu yana cewa Tuhibbuna kuna so an yi an nasu auliya Allah ta'ala kuna so ne mutane su dinga ƙaryata waliyai wa khasatahu sannan kuna so ne su dinga ƙaryata kebantaccen Allah wayar muna kuna so ne a dinga jifar waliyan Allah bizan da kati wal kufura a dinga ce musu e kafire? kaga wai tauhidi ne za a karanta ba wanda suka samu suka ci ginin a gidan ma ba za a zauna a filin gidan ba sai an sake samun wani guri a gidan ma an shige sannan a gidan ma waɗanda suka shigo sai an kukkulla kofofi in an kukkulla kofofi sannan shi mukullin ya sa inda yake zauna a ƙarƙashi don kada ma wani ya mamaya ya ɗauki makullin ya zai buɗe ƙofa wani ya shigo ba a sani ba to sai in ya tabbatar an kukkulle ƙofa ba wanda zai shigo sannan a gidan ma ba a yadda an zauna a filin gidan ba sai an nemi wani lungu an shiga to sai ya ce yanzu so kuke mutane su dinga karyata waliyan Allah da ke ɓantattun Allah dan sannan su dinga jifa su da cewa zindiƙai ne kafire ne sai ya ce wa min al daga cikin waliyai akwai wanda man sadda babal kalami ya toshe kofar zance fi da ƙa'idi kalamin ƙaumi a cikin maganganun mutanen waɗanda yake zurfafa ne hatta mata har ya mutu wa an hala zalika ala suluki wato ya karkatar da wannan zuwa ga abin da ya shafi suluki wa ƙala ya ce man salaka hun, duk mutumin da ya shiga ɗariƙar mutanen tsala ya tsinkayo matsala'u alaihi irin abin da suka tsinkayo wa za ka yi ɗanɗane ma za ku irin abin da suka ɗanɗana Wasu gana an sama ikalamin nasi ya wadatu dangane da barin sauraron maganganun mutane wa a sahaba ashabu abi abdullahi al-kushari minhu ku al-qurashi min an yusmi'ahum shay'an shi wannan mutumin mutanen shi sun nemi ya jiyar da su wani abu min ilmin haƙaƙi na ilmin haƙiƙa. fa qala lahum sai yace musu kam ashabu yawma ce, nawa ne dalibai na yanzu fa qalu suka ce 600 rajulun mutum shida ne fa qala sheku sai shi wannan malamin ya yace ikhtaru minhum can, to ku zabo mutum ɗari cikin ɗari shida. ikhtaru sai suka zaɓo wato mutum ɗari. fa qala sai sake cewa ikhtaru min al-mi'ati 20 yanzu cikin mutum ɗari shida an yi sikirinin an ɗauko ɗari saura nawa a cikin ɗari ɗin da aka ɗauko an sake sikirinin an ɗauko ashirin an watsar da nawa tamanin faktaru sai suka zaɓo faƙala sai ce iktaru minal ishirin arba'ata arba'atan to cikin mutum ashirin ɗin ku sake sikirinin ku zubar da shashi da ku ɗauko hudu faktaru wakana sai ce haƙula il arba'a ku kusufatin wa ma'arif to cikin mutum ɗari shida kaga an yi sikire an ɗauki mutum hudu an ajiye mutum nawa ɗari biyar da tasa'in da shida aka aji to sai yake cewa to yanzu waɗannan mutum hudu da suka rai a sahabu ku shufatun wa ma'ali su nan ma'abuta kashafi ne da ma'arifa faƙalar sheku sai sheku ya ce lauta kallamtu alaikum fi ilmin haƙa'aƙi wal asrari to ku hudun ma da kuka rage da nasa aka samu cikin 600 aka yi fikirinin aka zubar da 596 to inda zan yi magana a cikin abin da ya shafi ilimin haƙiƙa wal asara da asararin haƙiƙan lakana awwal man yufti bi qatl haula al arba to farkon waɗanda za su yi fatawa su ce a kashe ne waɗannan mutum hudun ne to ina kuma ga <laughs> don Allah ka je wai wani ilimi ne da akwai wa mutane a cikin mutum 600 shida aka ce a yi sikirinin 100 aka sake dawowa ashirin aka sake dawa cikin ashirin aka zubar da mutum sha shida aka ɗauko hudu to hudun ma da ake ganin suna da kashafi da ma'arifa ya ce to su waɗannan ɗin ma da ake ganin zaɓaɓɓu ne sun rage da zan yi magana akan ilimin haƙiƙa da asararun na haƙiƙa da su za su yi fatawa su ce a kashe to dan Allah wannan wani irin ilimi eh to wannan ba shine abin da suke kira da tauhidin nan fa eh to wannan kaga cikin jawahirul ma'ani kenan ku sai yace intaha bil isar min at-tabaqat lish-sha'rani radiyallahu anhu wa inma atayti bi hadhihi al-maqama huna lima fihi min husul al-fa'ida wa manfa'atiha ala matali'iha a'id sai ce nas'alullaha an yuwaffiqana jami'an bi mannihi wa fadli ma fihi wa ridahu wa rida har zuwa ƙarshen innahu jawadun karimun to kaji wani irin tauhidi to yanzu wannan a cikin jawahirul ma'ani kenan ko to sai maganan cewa tauhidi ya kasu gida uku wannan firiya da tafsiri ne shi Ibrahim Inyas a cikin suratul baqara nan gurin lokacin da ya fassara alhayyul qayyum sai ya ce a shafi na 221 zakara annallaha tabaraka wa ta'ala abu da bi haqqin siwahu ba Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ba sai ya fassara alhayyu ad-da'imul baqa al-qayyum al fil qiyam bi tadbir khalqihi sai ya ce zakara annallaha tabaraka ala, lama la ma'budu bi haqqin siwahu Allah ya ambaci cewa babu abun bauta da gaskiya in ba shi ba dan Allah wani tauhidi ne kowa da kowa ya sani ba wannan ba sai ya ce wa hada tauhidul amma wannan tauhidin ga magarin mutane haka shi Ibrahim ya sai fara da haka duk wa ila samuda akahum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin biyu. wa ila a akahum shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin duk wannan abin da ka san annabawa na ce mutanen su ba wani abu rubuta da gaskiya din ba Allah ba ya ce wannan tauhidin da magarin mutane sai yake cewa a tauhidu ala salasi marati tauhidi ya kasu gida uku lahu ishrun wa lahu lubbun wa lubbu wa lubbun lahu lubbun kaga yana da bawo yana da kwaya ita kanta kwayar ma tana da kwaya sai yace lubbun lubbi huwa wato az-zaytun alladhi yakhruju min al-lubb sai yace tauhidul amma shine la ilaha illa allah la ilaha illa allah la'annahum ga'ibuna anil haqqi tabaraka wa ta'ala kaga sai ya kasa sai wannan tauhidi shine na gama garin mutane an fahimta yi to daga nan ya shiga wa tawhilul khassa la ilaha illa anta la'annahum hajiruna ma Allah tabaaraka wa ta'ala wa hadha huwa al-lubb sai wa tawhilul khassa til kha shine an yafnu an nafsihim shine sifana'i su qalar da kansu fa yasma ut tawhida sai su ji tauhidi min al-muwahhad daga wanda ake kaɗaitawa. La'ilaha ilaha illa ana sifi hadha lam yatakallam inma kharaja at-tauhid minhu nataka al-haqqu ala lisanihi kama nataka ala lisani ka kai wannan matakin in magana ma kake to Allah ne ke magana a harshenka. ka kamar yadda bishiya ta yi magana fi haƙƙi Musa a haƙƙin annabi Musa shine yace ata shajaratan faqalat innani ana Allah ba ya ji wajen bishiya ba ta ce innani ana Allah sai ce in kana al-haqqu yantiqu ala lisani ash-shajara idan Allah yana magana a kan harshen bishiya ba an ga ala lisan bani adama aula to yi magana ta harshen ɗan adam shine da aula kenan Tuna da annabi Musa da ya je can wajen wutar ba Allah maɗaukakin sarki ya ce nubiya an kira annabi Musa ba cewa innani ni Allah la har zuwa ƙarshen abin da aka yi magana to waye yace da harshen bishiya Allah ya yi magana da annabi Musa an dai ce Allah ya yi magana da annabi Musa a gudun. amma waye yake da harshen bishiya ne ta gaba wannan ya faɗi wannan Qur'ani bai faɗi wannan ba sai ya ce wa ma'ana la ilaha illallah inda lama Abu da bi haqqin siwallah tauhidin ga magarin mutane shine ba abin bauta da gaskiya in ba Allah ba wa ma'ana la ilaha illallah inda al-muridina shine la da bi haqqin siwa Allah la'annahum qasadul hadara ka da suna ta maganar halara ku saboda sannin fata halara idan saddaqu ko idza sadaqu fi annahum la na ghayra al-hadara fahum la maqsuda indahum illa Allah sai yace wa tauhidul wasilina akwai tauhidin waɗanda suka yi wusuli ma'anar Lailaha ilaha illallah inda ne la da bi haqqin siwa babu wani abu samamme in ba Allah ba um zaka Ya yace su ya da sana ce maka la ilaha illallah ba wani abu ummawa ba sai ce kada alima kullu unasin ba, haka ya fada so kaga tauhidin sun kasashe gida nawa to a'ala ajandar da Allah ke aiko annabawa da ita shine an ibudullah a bauta wa Allah kar a haɗa shi da wa to sun ce wannan tauhidin na gama garin to shine sai malam ya ci gaba da cewa mu je littafi me yake cewa haza wannan kenan ku inna tauhidin Sufiya ta tatawwara ya bi matakai hata balaga zirwata hufi hadhihi marhala har sai da yake kololuwa a wannan marhala fa an anhu bil hulul suka yi ta'abiri suka faɗa. farko da ma'anan hulul shine Allah na sauka awwalan thumma bil wahada daga nan sai sauka sai kuma da Allah da dan adam din da an zama abu daya faqad jaa ibn arabi ibn arabi yazo fazada a hallaji sai da kan hallaj fi mazhabi hatta wasala bihi ila wahadatul wujud har sai da kai zuwa ga wahadatul wujud kama zada alal hallaj allazi za'ama annahu kamar yadda ya karo akan hallaj akwai wani littafi da na so in gani ban gani ba lokaci ya kure man wanda sharif sale ya rubuta shek sharif sale ya rubuta a akan aƙidun ahlus sunna don kana bibiyar littattafan su zaka yi mamaki a lokacin da shi shek sharif sale yake ganin hallaji yana daga cikin gulatu sufiya a lokacin da shi kuma shi ibrahim ya yake yaban hallaji an fahimta yi sai ce annahu lam yakun fi ahli as-sama'i muwahhid babu cikin ma'abuta sama wanda ke kadai ta Allah misali iblis irin iblis a cikin hadda mala'iku tunda ya ce lam yakun fi ahli as-sama'i muwahhid mislu iblis iblis da alaihi ya ƙara akan wannan hatta za mu anna hatta za a mawahadatul adyan har sai da ya faɗi hadakar addini wannan ya zo cikin Tawasin طواسين المطبوء a shafi na أشافي da shida. Wazari وزاد ابن ابن Arabi عبد Ljiri, الجيري الذي بلور المذهب الفاسد wannan kokarin wanki wannan manhaba wacce take tabanna hatta za'ama fi kitabihi al-insan al-kamil har sai da ya faɗa a cikin littafin sa al-insan al-kamil tasawul fadilati war razila daidaita abin da yake na falala da kaskanci wal jannati wal nari wa ibadatin lahi ta'ala wa ibadatil awsat da bautan Allah da bautan mai gumaka kuma kodan a cikin jawahiri akwai maganan cewa duk wanda kaga yana bauta ma wani Allah to ba wani Allah yake bauta ba ka ga wani yana bauta gunki to Allah ne ya tajalli ya bayyana cikin gunkin ake bauta mai amma ba wani Allah suke bauta an gane an fahimta ai abin da zai ba ku mamaki hatta auna fa ko wanda suke ganin cewa a musulmi mutumin kirki ya mutu mai kaɗai ta Allah kuma akan wannan fa ko wanda sun yi rubuce rubuce fa saboda Allah ya faɗa cewa hatta idza adraka hul garqu ba ya ce qala amantu ba annahu la ilaha illa illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin eh amma ba ka ƙarasa Allah ya ce ala'ana wa ƙada a sai tu ƙabli wa kunta ba ka ƙarasa eh? haka suke fara to yake cewa waiƙulu ya abbas ahmad bin ata al'adami wa huwa ahadu a immati wa kana muwafiƙan lil ya kasance ya dace da hallaji alar ragami min mu'aqabati al-hakim lahu tare da kuma irin ukubar da wato gwamnati ta yi masa a wannan lokacin wata abibihi da azartar da shi wa darbihi da dukansa hatta ma tafi sabili difa'ihi anil mulhid al har sai da ya mutu wajen kariya ga hallaji ya kulu fi tafsiri qaulillahi ta'ala yana faɗa yana cewa wasdud waqtari ai iktarib min bisatatir rububiyya ka kusanta daga bisata na rububiyya wato tikka min bisadatul ubudiyya sai mu kenta ka daga bisada ta ubudiyya ma'anar wannan shine zaka yi bauta akai lokacin da zaka fi karfin ka bauta wa Allah eh wa qad itamada hadha ya dogara da wannan zancen manta a ba'da wanda yazo bayan sa fil khuruji an shari'ati dangane da fita daga shari'a wa raf'i takalifi an al makhluqina ma'ana za ka iya yin bauta za a kai matakin da kafi ƙarfin Allah ya ɗora maka aiki shi ne wa abu da rabbaka ka ci gaba da bauta ma Allah hatta ya ati ya kalbi har sai yakini ya zo maka to in wannan yakinin ya zo maka wanda tafsirin mutanen kirki abinda Allah yake nufi shine annabi ya bauta ma Allah har sai mutuwa ta zo masa tunda Allah ya kira mutuwa a Qur'ani da al-yaqini ta yadda ita ce abin da ko mutum ya ce ƙarya ce to ka jira yau da gobe sai ya gaskata cewa akwai ta kamar yadda ya ce wato ma salaka anil mujrimi na ma salaka kun fi shadar qalu lam nakum walam nakun haka ga hatta atana al-yaqin har sai da mutuwa ta zo mana to shi yasa zaka kafin ayin sai da Allah ya ce wala qad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulu mun san abin da suke faɗa maka kirjinka na maka kunci baka jin daɗi tunda adina alamu da wala adina alamu guda uku ne gaba ɗaya a cikin alkur'ani wancan suratul an'am bi adina alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun sai kuma wannan wala adina alamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna kaga fasabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa abudu wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin da kuma wala qad al'amu. annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar ai mun san maganar da suke faɗa maka suna ta wannan qur'anin da kake karanta ai wani mutum ne ke zuwa ya karanta maka da shi Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayha ajami wa hadha lisanun arabiy wanda suka ce ya koya maka qur'ani ai shi ba larabe bane wannan kuma qur'anin larabci inda mutumin a ga wani ya iya turanci tatacce sai a samu wani ko turanci bai ji sai a ce kuma wancan da bai jin turanci shi ya koya mai mai turancin nan turanci dan Allah ya za haka yi kaga bai wai to shi yasa Allah ya ce masa lisanul ladhi yulhiduna ilayha adami harshen wanda suka karkata zuwa gare suka ci ya koya wa annabi qur'ani to shi ba balarabi bane ai shi kuma annabi balarabi ne to ta yaya wanda bai jin yaran wannan da wannan za a hada a ce wancan da bai jin yaran wannan shi ya koya ma wannan wani abu kaga bai wai to sai yake cewa wa hada sufi yasifuhu sulami sulami yana siffanta shi da tarjamatihi ya fa yana cewa lahu lisanun fi fahmil yana da ainihin wato fahimta da bayani wajen fahimtar qur'ani na'am inna fahmul batini wal E, eh, fahimta ce ta ni datti alladhi yahdimu ash-shara'i'a wal adyan samawiyya wanda kafin fito na dauki wani littafi asalin maganan baɗini fa magana ce ta shi'a da gaba ta shigo sufaye eh? na ga misalai da yawa da na karanta littafin ayoyin da in shi'a suka yi ta harifin su lafzan wa ma'anar yanzu Allah ya faɗa cewa ya abudu na min dunillahi sun bauta wa wani Allah ma la yanfa'uhum wa la yadhur sai Allah ya ce wa kana al-kafiru ala rabbihim zahira mai ma'anan wakanar kafiru ba kafiri ya kasance ba ala rabbihi dangane da ubangidinsa, zahiran da sai suka ce wa wakanar kafiru kafiri shine sai da na umar ala rabbihi rabbihi shine sai da na ali zahiran yana goyon yana neman gudun motsa ko goyon bayan sa dan Allah ka kalli wannan taharifi inna Allah la yastahi Allah bidin kunya an yadriba masalan ya buga misali da me da sauro ba ma fauƙaha sauran sai su ce shi ne sai da na'ali ba ma fauƙaha sai su ce shi ne annabi muhammad alif lamin zalikar kitab la ba fihi sai ce alkitabul ladhi la ba fihi shine sai da na'ali haka wanda kalmar la ba fihi guda 14 ce cikin qur'ani gaba ɗaya zaka samu ko dai ta dabbaku akan kiyama ko ta ɗabbaƙo akan ƙur'ani yanzu nan da ya ce yake zalikal kitabu la raiba fihi kaga ƙur'ani ne ko rabbana naka jami'un nas li yawmin la raiba fihi inna allaha la yakhlufu ga kaga alqiyama kenan ko Ka kai fa kaifa idza jama'anahum li yawmin la raiba fihi wa fiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kaga alqiyama kenan ko الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب Wa man أصدق من الله منه hadisa kaga alkiyama kenan ku kulli man ma fi samawati wal ardi kullillah kataba ala nafsihi rahma la yajma annakum ila yawm al qiyamati la rayba fihi kaga al qiyama ne amma wa ma kana hadha al an yuftara min dunillahi walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil al la rayba fihi na rabbul alamin kaga alqur'ani ake magana ku? to wayannan guda 14 kaje duk zaka ga koyi dabbako akan kiyama saboda ai sun ce ba za ta zo ba shi sa shi kuma Allah sai ya ce musu wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil qubur to sai su ce alkitabul ladhi la raiba fihi shine shi na ali ya zaka yi musu wa idha waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimu sai ce wannan dabbar da za ta fito karshen zamani shi ne sai da na ali annan nasa kanu bi ayatina la yu'minun وقال الله ألا ياتي لا تتخذوا إلهين اثنين Ka riƙe abin bauta guda biyu inna ma huwa ilahun wahid sai su ce ilahaini dillan ubangiji guda biyu ana nufin kakku riƙe abubakar da umar sune la tattakidu ilahaini sunan inna ma huwa ilahun wahid shine sai na ali eh so ba yadda da abu ba ma hatta ta fuskar yadda mutane suka ɗauki ma'anar abin da aka ci an yadda da shi yanzu ba sai ka ji mutum yana cewa ba ai qur'ani ya hada mu da su sun yadda da ƙura'ani eh to muje. idan mutum ya ce maka ya yadda da lafazin ƙura'ani alif lamin zalikal kitabu kai sai ka ɗauki alkitabu ne littafin nan da Allah ya saukar babu kwakwanto a ciki shi kuma sai ce sai da na alimi ya za ku eh iya ba iyabahum ma inna alaina Allah ya ce makoma kowa za ta dawo gurin mu sannan mu za mu yi sabi sai suka ce a imma ne za a koma gurin su ba Allah ba kuma ba Allah ba da zai sabi a imma ne za su sabi ya ra'ayi eh Allah madaukakin sarki ya saba dace to kaga sai yake cewa da mazhabal kafarat wal malahida dan ya tabbatar da mazhaba ta kafiri da mulhidai wa amma ma yatamayyazu bihi hiraf abin da yake bambanta karkacewa mutasawwifatul marhalatus salisa mataki na sufanci na uku fi babil akhlaq wal adabi ababi na akhlaq da adab faqad zakaru sun ambata an abi bakar shibli waqad mata ibnu lahu ya mutu yana da fajazzat ummuhu sai mahaifiyarsa sai yanke sha'ara ha gashinta alaihi saboda mutuwar dan faqama wa huwa faƙama huwa wa ya tahu jami'a shi ma sai ya miƙe ya sai gemun sa gabaki da walamma qila lahu lokacin da aka ce masa fi zalika a cikin wannan dan me kai haka azaba sai ya amsa cewa jazzat hadhihi sha'raha ala maf'uli wannan ta aske gashin ta akan abin da ta rasa wa halaka wa kaifa la ahliqu lihiyati ala ana ala mawjudi ya ba zan ainihin wato aske gashin gemu na ba ni dinnan akan abin da yake saman mene wannan ya zo cikin hiliyatul auliya mujalladi na goma shafi na ɗari uku da tamanin wa'an abubakar da sikaki an na ya bi makka ishirin sana ya zauna shekara goma a makka ya stahil labana yana kwaɗayin nono fakara da ila usfan sai fita usfan wa kafa ala jariyatin jamila ya tsaya wajen wata budurwa kyakkyawa fa nazara ilaiha sai ya kalle ta bi ainihi yumna da idan sa na dama wannan kenan wataƙila ko ne sai da ya rufa sa ida haka ko ya kanne idan sai ya kalle ta da idan wa ثم تكلم معها sannan sai magana tare da ita ثم يزعم انه قلع عينه التي نظر اليها sannan ya zo ya faɗi cewa ya cire idansa wacce ya kalli wannan yarinyar da shi sun maraja a ila makata sannan sai ya dawo maka lala daga ka kalli wata yarinya kyakkyawa sai idan ka ta da ka cire ta fadl bin abbasin a saman aikin hajji hadisin jabir dogo kaga dai kanin annabi ne dan da abbas da fadl babansu ɗaya lokacin da mata ke wucewa sai fadl ya zo yana kallon su da annabi ya kalli ya fahimci cewa fadl na kallon sai ya sa hannu sai rufe mai ido sai juyar da kanshi sai ce ban amince ma wanda ke kyawun matashi ba dangane da kaza da kaza da kaza da kaza kaga da haka ake yi da sai shi fadlu a fara cire nashi ido ko kuwa dan a gaban annabi ya faru to kaga shi sai ya cire idan tun marada ila makka sai ya dawo makka fatafi yayi tawafi sun mara a yusuf alaihi salam fil manam sannan sai ga annabi yusuf a cikin bacci Wata kallama ma'ahu ne magana tare da annabi yusuf fasai kada sai ya farka fa idza aynahu al ko fa idza aynahu sai ga idan sa wacce aka tire sahihatan ta dawo lafiya da daga ya ga annabi yusuf a mafarki yana tashi bayan ya cire idan sai idan ta dawo wannan ya zo cikin hilyatul auliya mujalladi na goma shafi na ɗari uku da arba'in da hudu wa ya zuma ali bin al-muwaffaq annahu hajja naifin wa hamsina hajjatan ya yi aikin hajji wajen su hamsin da ‘yan kai, waje ala ba halin nabi Wasu sahaba wani abuwai sai ce ladan ya ba annabi da sahabbai da iyayen shi, hatta baƙi hajjatun wahida sai da ya rage hajji ɗaya da yi. Bai ƙudu sai ce fa nazartu ila ahalin mawƙifi sai na kalli mutanen arafa shi ne bi arafatin waɗanda suke tsaye a arafa wa da jiji aswatihim da ƙara sautinsu ko ɗaguwar sautinsu fa qultu sai nace Allahumma in kana fi haula'i ahadu Allah in a cikin wa'annan akwai wanda lam taqbal minhu hajjatahu baka karɓi hajjinsa ba wa wahabtuhu wahabtu hadhihi lahu Allah duk wanda ya zo hajjin nan in baka karɓa aikin hajjinsa ba to ni aikin hajjin da dai na bayar da shi ka karɓi aikin hajjinsa ba wa ina maka ina addu'a ba Allah ka karɓa shi ya ba da nashi a karɓa a bawanta summa nama wara'a rabbahu sannan sai kwanta yayin mafarki sai mafarkin ya ga Allah eh na <laughs> muna dawa daga Jos muka kunna karatun wani malami ko ya rubuta littafi yana da malami da yana da malami yaje yana ba malamin labari ya rubuta littafi shi kansa malamin da ya kalli littafin ya karanta ya fahimci haɗarin abin da ke ciki sai ƙoƙarin a ɓoye littafin to ya koma ya kwanta sai ya mafarkin ya ga Allah na karanta littafin littafin da malamin shi fahimci akwai haɗari ma littafin ya fita to littafin da ya mafarkin Allah na karanta littafin ta shi ne sai ce amma fa a mafarki na ce muku ya ce duk da na ce a mafarki ta ai ba abin mamaki ba ne in ma ce muku ne na gan shi ido da ido abin mamaki ne an fahimta yi da wannan tana cikin matsaloli na aƙida waɗanda suke min shin ana iyan tana iya a mafarkin an ga Allah ko biyiwa an gane faƙali lahu sai shi Allah ya ce masa ya fulana bin fulana ya kai wani ɗan wani amma fa a mafarki eh alayya tastafi saboda ni kake yin kyauta ba daga farko li ahli hadha al-mawqif to duk waɗanda suka so aikin haddi wannan shekarar na yafi musu wa mislihim kai da kwatan kwatan su wa azafi zalika da ninkin baninkin waɗannan saboda yafi yadda kai kace to ga aikin haddin kana Allah duk wanda baka karba ba Allah ka karɓi nawa ka bashi wa shafa'atu kulli rajulin minhu na ba da ceton kowane mutum daga cikin su fi ahli baiti cikin mutanen gidansa wa khasatihi da kebantattun mutanen gidansa wa jiranihi da makotansa wa ana ahli taqwa dama ni na cancanta a ji tsoro na wa ahli maghfira kuma ni na cancanta in an ji tsoro na in wa mutane gafara an fahimta a wa awa da kazibatu da'awa kaziba malam yace wannan da'awa ce ta ƙarya bila haya'in wala kadiri babu kunya babu tsoro wa qad itamadaha man jaa ba'dahum ya dogara da ita waɗanda suka zo bayan su fatawassa'u sai suka buɗa abin fi zikirin karamati wajen ambatan karamomi wal jur'ata ala da kuma ƙarfin hali wajen faɗan maganar da ta shafa Allah hada wannan kina wa qad zahara fil mi'atir rabi'a mu'allafatun fit sau. kaga a shekara ƙarni na hudu sai littattafai suka biyo baya suka bayyana ahammuha allama للسراج الطوسي والتعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر الكلابي وقوت القلوب لأبي طالب المكي وقد استحدوا في تأسيس قواعد للتصوف sun yi ƙoƙari wajen sanya wasu ƙa'idodi akan sufanci wa sihi da inganta mazhabin mazhabarsu wata hawili shatahatihin wa munkaratihim da kuma tawilin istilahinsu da kuma abin da yake munkar ne nasu wa fil mi'atil khamisa a shekara ta nawa ta biyar zaharat mu'allafatu abi abdurrahman as-sulaim alladhi sannafa fi ulum as-sufiyya wanda ya wallafa a cikin ilimin sufanci wa turhatihim da kuma bannasu sab'a mi'ati juz'in wajen juz'i wato 700 wa qad amila duwairatan lis ya aikata wannan a matsayin gudunmawa ga sufanci wa sannafa lahum sunanan wa tafasiran ya wallafa musu sunnoni da tafsirai wa zakara az-zahabi an ibn salah fi annahu wujida an al-imam wahidi al-mufassir annahu qala yati sannafa abu abdurrahman as-sulami haqa'iq at ya rubuta littafin haqa'iq at fa in itaqada anna zalika tafsiru faqad kafara abinda ya rubuta yace haqa'iqut tafsiri in mutum ya ƙudirta cewa kuma da gaske wannan haqa'iqut tafsiri ne to ya kafarta. kama zakara an muhammad bin yusuf al-qattan qawluhu cewa kana abdurrahman as-sulami ghairi thiqa abdurrahman as-sulami ba thiqa bane wa kana yad'u lis ahadisa ya kasance yakan kirkira hadisai na ƙarya ga sufaye ويقول الذهبي الإمام الذهبي أنا وفي الجملة هي أدم قلي ففي تصانيفه أحاديث أحاديث وحكايات موضوعة أتكين واللف واللفن دي أقوي حديثين أريا لحكايوين أريا وفي حقائق تفسيره أشياء لا تسوق أصلا واتو أتكين وانا اللتاب الناس حقائق التفسير أقوي أبن بي حلت أصلي ما أدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية wanda malamai suka kirga cewa yana daga cikin zindiƙanci na malamai wayanda suke kallon qur'ani sai su yana da fassara ta zahiri da baɗi. wa adda ba'duhum irfanan wa haqiqa na'udhu billahi min ad-dalal wa min al-kalam hawa wasu suka kirga shi yana daga cikin abin da su suke ganin sani ne da kuma haqiqa ilimin haqiqa da shine malam yake cewa muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga bata da maganganu na son zuciya wannan yana cikin siru alamin nubala mujalladi na sha bakwai shafi ɗari biyu da arba'in da bakwai da shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar wa zahara aidan kitabul hidiyatul auliya da abinu aimun al-asfahani wa risalatul kushairiya da abdulkarim al-kushairi wayannan duka littattafai ne za ka samu akwai su ita wannan risalatul kushairiya littafi ne mujalladi kwaya ɗaya ne وفيها وفيه ما أتكن من الدلال والكذب الشيء الكبير أقي بنا babba. iliyatul auliya'i yana da dan yawa ya kusan kai mujallabi goma sun mu'allafa mu'allafatu fi tasawuf to daga nan sai littattafai na sufanci suka yawa wa akhbari shuyukhihim da labarin shehunan su wa ahwalihim wa laysa fiha min al-ilm alladhi yuqarribu al-abda a ciki babu wani abu na ilimi wanda zai kusanta bawa ila rabbihi zuwa ga Allah illa yasiran nadira sai kaɗan ƙwarai wa gayatu ma mafi kai ƙarshen abin da ke ciki hikayat fi kayoyi ne da asarai ko wa da'awa da kuma da'awa ha an ba'dihim bitasdiq wanda suka karɓe ta da sauri daga sashen su kuma ta hanyar gaggatawa wa zadu alaiha suka ƙara akan ta wa amanu biha suka yi imani da ta mawa suka ce mata bil haqa'iqi wa hiya khaliyatun min dhikr as-sunan alhali ta wafanta abinda za a ce masa wannan tabbataccen ilimi ne amma kuma babu maganar sunnar annabi a ciki min dhikr as-sunan wal athar da aka rawato an rasulullahi illa ma yashhadu lahum fi tasawwufihim sai abinda zai kafa hujja da shi a cikin sufancin shi kama yadda'una kaman yadda suke da'awa wa qad kadabu ala rasulillahi wa ala sahabati kafiran sun yi ƙarya ga Allah da manzon Allah da yawa da ta'asisi wa tafsihi bid'ihim dan su assasa su inganta bid'arsu wan hirafatihim da karkacewarsu wa dalalatihim da batansu an fahimta ai wa qad wasafu anfusuhum fi zalika almu'allafat yanzu dan Allah da aka ci an nada sarkin ƙaryar ƙasar Hausa inda za a yi adalci a ƙasar nan to shehu mansur ya kamata a nada dan shi karyar da yake addini take cutarwa shi da ya ce in mutum zai zo gurin shi kafin kwana uku ya zo sai annabi ya faɗa mai zai zo eh? Eh? Eh, sai annabi ya mai bayanin wane da zai zo mai ma zai kawo shi me? <laughs> ka ce ta kuma ha <laughs> wala wani lokacin kana bibin maganganunsu ko a littafi ko a yanzu yadda za ga sana ɓaro ta ce ka ga a ai in ka je ka saurari diwanin shi a barkun bada na hawal marabi iya mulau ai da ka ji yana faɗa cewa kana iya ganin mutum ya ƙone to ba ƙone waye ba haka dai wasu bayanai to wataƙila kai kuke ganin gidan ya ƙone eh amma a haƙiƙa gidan ba ƙone ba ko na abu da ya faru ba ku gane ba ne eh, eh? an fahimta yi to haka za ka gasa ana ta ana ta kwaso ta yanzu ɗaya daga cikinsu ranar nan kamar zai ba mutane haƙuri ya ce ya ce buta shehu ibrahim yasa wanda yake shan ko a taya ko yake alwala in kai alwala da ita sai kai shekara dubu saba'in kafin alwala ta waro sai wani malami ya kira shi ya mai gyara ya ce mai ba haka bane to za ka ɗauka ko rushe magana zai yi sai ce ai malamin ya ce mai shekara dubu uku ne ba shekara dubu saba'in ba ne <laughs> وقد وصفوا أنفسهم سنصفر تكنسوا في تلك المؤلفات بأهل الكشف والحقيقة ثم أبوتا كشفين الحقيقة وعلماء الباطل وعلماء الباطل والعارفين سنصفر تكنسوا لعارفين وأهل الزوج shi fa shi wa mansur cewa yi yau din nan ya ce kullum akwai inda annabi yake karatu sabon karatu yau wace rana a'a yau daren talata to yau daren talata din nan ya ce akwai inda annabi zai karatu shi karatun amma ana samun shi ta hanyar kashafi da zauki wanda ya san hanyar in ya je karatu in ya dawo gobe ma a can sai ya mana bayani ya aka tattauna ya ce amma ba ta hanyar wannan duk karatun da ke cikin littafi da za a buɗe bukari tsofaffin karatu ne kullum annabi sai ya sabon karatu ya aina ake karatun su suka sani ko dai ba mu sani ba wallahi an gani wa gairi zalika na annahum yayin da yasifuna ulama as-sunnah wal jamaa bi ahli az-zahid al-mawsu suke siffanta malaman ahli sunna da malaman zahiri da zane rubutu wai sammunahum suna kiran su hayanan wani lokaci al-amma wal awam suna ce musu malaman gama gari an fahimta ya kwanan nan nake ganin ana rigima da wani ya ce duk mutumin da ya ce zai bi zahirin abin da littafin Allah ya faɗa da sunan manzan Allah ya ce dole kawai su ya zama kafiri su ya zama arna inda ya kace za ka yi tamassuki da abin da zahirin sunna ta faɗa da kuma zahirin littafin Allah ya faɗa to dole shi ka zama kafiri haka ya faɗa to dole in tawili yake magana ai malamai sun yadda akwai at-tawilul mamdu akwai at-tawilul mazmu tawilin da yake yana da dalilin yin shi kaga wannan ba tawili bane wanda shari'a ba ta karbe shi an fahimta yi amma ka zo kai fassara aya kai tawili babu dalili ko kuma kai tawilin da babu wanda ya taba yin shi duk duniya kafin kai kanka aka fara to wannan kaga sai a hankali ko ai bai yi waye sai yace summa zahara ta tasawuf sannan sai sufanci ya bayyana fi suratihi an-nihaiya bi zuhur al-falasifati al-mutasawwifin misl ibn arabi wanda ya rasu hijira 620 da takwas da sittin da takwas da bakwai wancan ibn al faridi dari shida da sittin da tara ibn al-saba'in dari shida da saba'in da uku al-qadawi 673 at-tilmisani 690 wa qad sahamat mu'allafatil mulhid wa'annan litatafan wannan mulhidin sirri riƙi rabo babba shine ibnu arabi fi rasm at-tasawuf wajen rubuta sufanci da zana si alladhi wada'a qawa'idahu wanda ya sanya ka'idodinsa mutasawwifatul mi'ati as-salisati war-rabi'ah sufancin shi ƙarni na uku da ƙarni na hudu ba da harar tasawufa kama a da hul awwaluna sai sufanci ya bayyana kamar yadda na farko suka yi mai suka yi nufi min littiqa'i ƙa'ibi usuli a aqaidil mulhidin na haɗuwa da usul da aqidoji na mulhidi wa kadhalika ibn al-faridi az-zindiq alladhi atlaqa ala nafsihi laqab as-sultan al haka nan ibn al-faridi zindiki wanda ya faɗa wa kansa cewa shine sultanul ashiki wa qarrahu sannan ya tabbatar da shi man a ba'dahu ala hadha al-laqab wa azhara fi ash'arihi madhhab ahli zandaqat wal ilhadi wa wahadat al haka ya bayyana a cikin waƙoƙinsa mazhaba ta zindiƙanci da ilhadi da kuma haɗakar addini wata gazzala qabbahu Allah fi zatillahi azza wa jalla ya zo yana waƙi a zatin Allah irin waƙen da saurayi ke wa budurwa wa wasafa ishqihi wa zandaqati ya wasafa ishqinsa da zandiƙantinsa wa kana asara asraha mimman kana qablahum wayannan sun suka fi fitowa fili akan waanda suke gabansu. su da qillati ulama'i saboda karancin malamai wal muhaddisina da malaman hadisi fi zamanihim a zamaninsu wa qallati da kuma karancin waɗanda za su taimaka ma malaman hadisi wa kama qala az-zahabi kamar yadda al-imam zahabi lamma kana al-harisu lisan al-qawm fi zalika al yayin da wannan malamin da ake ce masa haris ya zama to shine harshen mutanen a wancan zamanin kana mu'asiruhu to wanda suka yi rayuwa da shi alfa imamul fil hadisi akwai malami sama da dubu na malaman hadisi fihim a cikin su misli Ahmad bin Hanbal wa ibn Rahawayhi to sai ya zamanto matsalar akwai sauki ba su iya fitowa su bayyana da ita kamar yadda kowa ya sani ba dan da'awar sunna da aka fara ba dalilin kur kungiyar izala dan an ce maka akwai annabi a garin ka Kaduna da kai mamaki dan shegantakar da aka yi a ƙasan nan a da mutum ne fa zai shiga ruwa ya wuni yana kamun kifi ya tsallako ruwan ya zo kan tudu ya taimama kuma ya sallah eh eh haka ake yi ma duk yana cikin fadali dan da yasa aka fara rigima da mala abakar mutum ya zo ga ruwa ya wuni yana kamun kifi yana su a ciki kuma yana fito ruwan ya zo ya dafa ƙasa ya zo ya hau tudu ya taimama ya sallah eh saboda wasu malamai sun ba da fatawa to wanda ya saba musu to ana ganin bai da kunya bai da mutunci dan iska ne saboda yanzu kaman malam wani a ce ya fatawa malam wani yin ce wannan fatawa tashi ba daidai ba sai haka fa aka dinga yi ka gani Walam ma qallal ulama ar-rabbani yayin da malamai na Allah suka yi karanci fil qurun al-mutaakhira a karnonan da suka zo daga baya wa fasha amru sufiyya al-amru sufiyya ya wantasharu wato ya shiga ko'ina da ko'ina fil bilad wal ibada a cikin bayi da garuruwa wa kada alahum ba'adul hukami wasu daga cikin hukumomi suka zamanto suna da alaka da su zahara amurhum ala haqiqatihi ta sai suka bayyana da al'amarin su yadda haƙiƙanin su yake tunda dama gwamnati ce ya kamata ta taka mu wasu abubuwa birki in ya bayyana na sabanin wa addini da aƙida mai kyau sai ya zama to shugabanni ke da alaƙa da abu shi za a gyara abu kaga ba lokacin da za a yi ba lokacin da za a gyara abu to ballantana kuma Allah ya kawo ka Najeriya ita ko a demokradiyyar ma a ƙasashen da ake demokradiyya ita Najeriya ta daban ce eh? in ka ga gwamnati ta yi kanka to sabgar ta kashe ka in ba sabgar ta kashe gaba shikenan duk matsalar da ka ɗauko a ƙasar nan to kowa ya ta kansa sun haka ake hmm? fa kashafu an kufurihim sai suka yaye kafircin su wa dalalihim da batan su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ilaihi almustaqa to kaga wannan sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah kade zamu kai kukan matsalan nan yanzu matsala na wace saboda babu gwamnati ta musulunci in ta taso mana sai dai a yi Eh? sai da a shiru ko to yana daga cikin matsalar gwamnatoci a ƙasar nan musamman a ce maka wutar da ta kama ta ci mutane don Allah daga san da aka ga hayaki ya fara tashi bai kamata a ji a kashe ta ba eh? shi kenan ya kamata a ji a kashe ta yanzu kan nima majin ba wanda bai san illar da boko haram ta a Najeriya ba ko wanda bai sani amma yanzu akwai ɗaiɗaikun masu da'awa an san su an san garuruwansu kuma da'awa suke tallatawa a fili a yanzu wani yana iya fitowa ya ce shugaban ƙasa kafiri ne ya ce gwamnan gari kaza shi ma kafiri ne gwamnan kaza shi ma kafiri ne kuma da jami'an tsaro da kowa da hukumomin sun sani da wani zai fito ya zagi shugaban ƙasa zagin da bai ke ga cewa shugaban ƙasa kafiri ba ne ana iya zuwa a je a kama shi haka ne amma ga wani yanzu ya tsana mambari ya ce duk wanda yake da alaka da jefa ƙuri'a kafiri ne su kansu shugabannin yana iya ayyana wa ya kira sunan wani gwamnan wata jiha ko gwamnoni da shugaban ƙasan ya ce shugaban ƙasar kafiri sannan da jami'an tsaro da kowa kuma ana kallon shi don Allah in ba ana nufin ƙasan nan da wani abu ba matsalar da wuta ta kullu ta zama gobara ta ci gidaje da kasuwanni ba ta gama ci ba sai aka ga wani zai tashi irin wannan wuta a wani guri dan Allah ya kamata a bar shi sai ya kunna wuta haka fa ake a kasar nan to wani lokaci akwai abubuwan da yadda ka gansu suna tafiya haka ba su su tafi haka akwai abin da zaka ga ya faru an shi ya faru da gangan aka yi ba wai ba a sani bane wala da gangan aka yi wadata in ba da gangan ba ne babu yadda za a yi a ce wasu abubuwa a basu suna tafiya yanzu ko da wasa ai mai tafi ne kuwa ya san tarihin da a wasu da ɓannar da kafin mai tafi ne a najeriya ba a saba da rigimar addini ba a arewacin najeriya don allah in ba wana ba ke nufi da ƙasar nan bone ya kamata ya sake ɗauko da a wacewa ƙur'ani zalla kaɗai zai bi Hamma yana iya fitowa ya ce mai ta tsina da gwamnati ta yi dikiliyarin ɗinsa a matsayin terrorism ya ce zalimtar mai ta tsina aka yi sannan kuma ya dawo ya ce gaba da kafa mumbar yana karantarwa in ba wani abu ake nufin ƙasar nan da shi ba eh yanzu ka ga daga ƙarshe dai an riga an gama me aka gama wasiƙar da Malam abdul jabbar aka ci ya rubuta mai shafi wajen dubu biyar ya rubuta zuwa ga chief abubuwan da muka yi ta faɗa cewa kwangila ya ɗauko yanzu ta tabbata yanzu ya fito ya faɗa cewa kwangilar ya ɗauko da sunayen mutanen da inda ya je tun daga gida Najeriya da waɗanda suka haɗa shi da waɗanda aka yi zai yanzu a wannan wasiƙa ya faɗa ko bai faɗa ba ya faɗa eh Allah madaukakin sarki ya samu dace eh Allah ya samu gama da duniya lafiya abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki na nawa ne muka tsaya abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa bihadal qadari kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh